Najeriya ta ayyana ranar Juma'a da ranar Litinin a matsayin ranar hutun idin sallah ga ma'aikatan gwamnati. Majalisar Zartarwa ta ƙasa ta amince a kashe Naira tiriliyan ɗaya da ɗigo ɗari biyar da talatin da biyar wajen ginawa da gyara wasu tituna sha ɗaya a Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta musanta zargin cewa wasu jami'anta sun haɗa baki da gwamnatin jihar Adamawa domin yin maguɗi a zaɓen da aka gudanar. gamayyar kungiyoyin da ke sha'awar tsoma baki a harkokin siyasa a arewa maso yamma sun buƙaci tsayar da sanata barau jibrin maliya a matsayin shugaban majalisar dattawa Assalamu alaikum za ku labaran matashiya TV tare da ni Amina Tar Muhammad Ruskuwa. A yau muna Alhamis 29 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar fayin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 20 ga watan Afrilu shekara ta 2023 miladiya. Da fara kanin labaran ku kalla yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Amina Tar Muhammad. Gwamnatin tarayya ta ayyana ranakun Juma'a 29 da ranar Litinin 24 ga watan Afrilun shekarar 2023 a matsayin ranakun hutu domin shagulgulan sallah karama ta bana. Ministan harkokin cikin gida Ra'ub Arabisola ne bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar ranar Laraba ta bakin babban sakataren ma'aikatan Dr. Shu'aibu Balgore a madadin gwamnatin ministan ya kuma yi amfani da damar wajen taya daukacin al'ummar musulmi murnar kammala azumin watan ramadan lafiya a rugby sola ya kuma yi kira ga su da su yi koyi da kyawawan halayen kanar tausayi kaunar juna yafiya zaman lafiya sadaukarwa da sanin haƙƙin makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar ya kuma bayar da tabbacin cewa shugaban kasa muhammadu buhari a shirye yake mika mulki ga zababbiyar gwamnati mai jiran gado bayan da aka kammala zaɓe cikin nasara arak bisola ya ce gwamnati za ta ci gaba da iya bakin ƙoƙarinta wajen tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin dukkan 'yan ƙasa da ma baki ɗaya da ke zaune a najeriya a kuma gidauniyar zaka da wakafi a jihar Gombe ta ɗinkawa marayu da marasa gata ɗari da uku kayan sallah. Gidauniyar ta kuma raba zakar naira miliyan ɗaya ga wasu mabukata na musamman ashirin da biyu. da yake zanta da manema labarai bayan bikin yaye mata 88 da gidauniyar ta koya wa sana'o'in hannu domin dogaro da kansu shugaban gidauniyar dr abdullahi abubakar lamido ya ce gidauniyar ta dinka wa marayu kayan sallah ne daga irin sadaka da take samu daga jama'a dr abdullahi lamido ya ce da zarar sun kammala sun samu kuɗi gidauniyar ba ta ajiyewa sai dai ta nemo mabukata da yake tana da sunayensu sosai su ta raba musu shugaban ya yi kira ga masanu da shuni da cewa su dinga kawo gudunmawarsu ga gidauniyar ana rabawa ga mabukata domin yin tarayya a cikin ladan wasu marayu da aka zanta da su sun bayyana cewa bayan allah wannan gidauniya ita ce bayan allah wannan gidauniya ita ce gatansu domin tana share musu hawayensu majalisar zartarwa ta kasa wato fep si ta amince a kashe naira da da biyar tiliyan biyar wajen ginawa da gyara wasu tituna sha ɗaya a fadin Najeriya. Za a yi duka waɗannan kwangiloli ne a ƙarƙashin tsarin harajin kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL. Ministan ayyuka da gida na ƙasa Raji Babatunde Fashola ya ce kuɗin da za su tafi wajen ginin manya-manyan tituna na tsawon kilomita fiye da 700. Majalisar ta e ta yi na'am da waɗannan kwangiloli da ne yayin da kwanaki 40 suka rage wa shugaba muhammadu buhari ya miƙa wa bola tinubu mulki a rawaito fashola yana cewa ba da dadewa ba za a kammala aikin da zai hada jihohi 11 da juna ministan ya ce daga cikin jihohin da za su amfana da titunan akwai kano kaduna borno adamawa haka zalika akwai jihohin edo da kuma jihar delta masu kallon mu kada ku shafi kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yada labarai na matashiya tv za ku iya bibiyan mu a shafukan mu domin kallon shirye-shiryen mu a da yaushe domin faɗakarwa wa'azantarwa tare ma da a kan shafin mu kamar haka facebook mujallar matashiya youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya ko kuma a page ɗin mu na matashiya.com ko kuma ku bibiyo mu domin turo da sakon ko kuma bayyana mana ra'ayoyinka a kan lambar wayar mu kamar haka tara shida uku tara tara biyu shida shida labaran zai dora daga zarar mun daga karɓar sakon talla. Albishirin ku matasa, samari har ma da 'yan mata. Mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai. Kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista akan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi akan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam akan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b farans sabon gari a kanan dago Mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabo kada ku bari wannan damar ta wuce ku mujallar matashiya maganin zaman kashe wando barkanmu da dawa yanzu kuma labaran zai dora Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta musanta zargin cewa wasu jami'anta sun haɗa baki da gwamnatin jihar Adamawa domin yin maguɗi a zaben gwamnan jihar. manema labarai sun kawo rahoto cewa an yi zargin cewa wasu daga cikin jami'an hukumar inec sun ziyarci fadar gwamnatin jihar cikin tsakar dare domin kitsa yadda za a taimaki ka a yi wa gwamna mai ci amadu fintiri magudi ya cinye zaben a wata sanarwa da kwamishinan inec na ƙasa kuma shugaban kwamitin watsa labarai da wayar da kan masu kada kuri'u festus oke ya fitar a ranar alhamis ya ce ko kaɗan jami'an hukumar ba su ziyarci gidan gwamnatin ba kafin zaben cika gurbin gwamnan jihar na ranar asabar sha biyar ga watan fabrairun shekarar 2023 wake ya yi nuni da cewa hukumar ya yi nuni da cewa hukumar baturen zaɓe ɗaya kawai ta naɗa domin zaben gwamnan jihar wanda kuma shine ya zama baturen zaben jihar na zaɓen shugaban ƙasa ya kara da cewa kamar yadda sauran baturan zaɓe na ƙasar nan shine hukumar inec ta bashi takardar aiki kamar sai da aka sanar da kwamishinan zaben inec na jihar haka kuma jerin sunayen jami'an tattara sakamakon zaben tuni aka tura shi zuwa jihar inda shugaban inec da kanshi ya sanya hannu a kowane shafi na jerin sunayen tun kafin isar kwamishinan inec da za a yi aiki sa ido akan zaben rundunar 'yan sanda ta gargaɗi dukkan masu aikata mugun laifuka da ke shirin kulla makircin da ta da zaune tsaye lokaci ko bayan karamar sallah su canza tunani ko su fuskanci fushin doka rundunar 'yan sanda ta kuma sanar da kama daban siyasa 26 a sassan jihohin bauchi da ke arewa maso gabashin najeriya duk wannan na kunshe ne a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan sp ahmad wakili ya fitar a ranar talata a bauchi ya shawarci duk masu niyyar aikata muggan laifukan da ka iya kawo ko ga zaman lafiya su tattara su bar jihar bauchi domin babu wata kofar da za su aikata mummunan nufin su sp wakili ya tabbatar da cewa nauyin da ke kan 'yan sanda ne kare dukkan dukiya da kadarorin mazauna bauchi tabbatar da abin doka da oda da sauran kuma sun yi shirya tsab kakakin 'yan sandan ya kara da cewa hukumar za ta ci gaba da zakulo duk wasu masu mugun nufi iyakar iyawarta kuma duk inda suka shiga za su tabbatar sun shiga hannu gamayyar kungiyoyin da ke sha'awar tsoma baki a harkokin siyasa arewa maso yamma rescue northwest apc group ta ce ta raba gardama kan kujerar shugaban majalisar dattawa jaridar pan ta rawaito game da kungiyoyin ta cewa shiyar arewa maso yammacin najeriya ce ta cancanci ta samu kujerar shugaban majalisar dattawa goma da za a kafa a cewar su ya kamata a baiwa shiyar wannan kujerar saboda ta ba da gudunmawa tulin ƙuri'a waɗanda suka taimaki zababben shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya kai ga nasara a zaben da aka gudanar bayan taron da kungiyoyin suka gudana a jihohin katsina kaduna kano jigawa kebbi da sokoto sun cimma matsayar goyon bayan sanata barau jibrin wannan matsayin na kunshe ne a wata sanarwa da kudinetan gamayyar kungiyoyin muktar dahiru gore ya rabawa manema labarai a ranar laraba masu kallon mu duka duka a nan karshen labaran ya zo muku abubakar murtala ibrahim ya tace zo gare ku sai kuma ahmad murtala ibrahim ya sada da ku ni am ina tarmamar suwa nake cewa mu kasance lafiya